sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar Litinin 24 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Ladan Ibrahim yau da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muke marhabin lale ga masu sauraro. Ga labarai. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wani taron gaggawa a yau domin duba yadda za a shawo kan tashe-tashen hankulan da ke karuwa tsakanin Isra'ila da Falastinu. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yana ziyarar kwanaki biyu a kasashen da ke sa sa'insa da kasar kata 'Yan adawa a kasar Venezuela sun ba da sanarwar fara zanga-zangan kwanaki biyu. Kanun labaran kenan. kuma Nigerian an ya kamata su san cewa ba ba komai ne da a fita a rika faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana arba'in zai kama a bakar shekau ba. Hafsan sojin sama mai murabus Aliko ‘yan Rashid kan wa'adin kwanaki arba'in da babban hafsan mayakan ƙasa Manjo Janar Yusuf Bura ta yi ya baiwa dakarun sa kan Abubakar Shekau. Wata wagar jami'an Najeriya sun ziyarci shugaban Najeriya Buhari a London. Nijar za ta fassara tsarin mulkin ta cikin harsunan ƙasar. Ibrahim Alfahamin na tafi da shirin ciki da gaskiya yanzu ga labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. Kwamitin sulhu na majalisar Kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya shirya yin wani taron gaggawa yau litinin idan Allah ya yarda domin tattauna karuwan tashe-tashen hankula tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. isra'ila ta faɗa jiya lahadi cewa ta kaya mutane 25 ciki ko har da 'yan ƙungiyar hamas wanda aka yi imanin cewa sun taka rawa cikin wannan ta'asar faɗa ya kaure a rana asabar cikin tsohon birnin kudus inda ɗaruruwan musulmai ke shiga suna ibada amma aka hana su abin da ya tilasta su gabatar da sallansu a wajen ginin wannan wuri shine kuma inda yahudawa ke kira babban wurin ibadarsu ɗaya daga cikin abin da ya tada fitinan ko shine saka wata na'urar binciken kwakwaf ga mai shiga harabar a gefe ɗaya kuma an kashe 'yan ƙasar jordan guda biyu aka jiwa wani ɗan isra'ila rauni a wani harbin da aka yi jiya lahadi a ofishin jakadancin ƙasar jordan da ke isra'ila sai dai kafofin jaman tsaron ƙasar ta jordan sun ƙi su ba da wani ƙarin haske game da wannan lamari haka su ma jami'an na isra'ila amma rahotanni sun bayyana cewa an jima wani ɗan ƙasar isra'ila ciwo kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ruwaito rahotannin sun kuma ce a zaman tankiya ya karu tsakanin isra'ila da jordan din musamman a cikin waɗannan 'yan kwanakin tun daga lokacin da aka saka na'urar binciken mutanen nan a wurin masallacin da ke birnin kudus wadda ke da muhimmanci ga musulmi saka wannan na'urar ce ya haifar da zanga-zanga a ranar juma'a a wato a aman babban birnin kasar jordan jiya lahadi shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya sauka kasar saudi arabia domin ziyarar kwanaki biyu wanda ake sa ran ya tattauna da mahukuntan kasar domin ganin an kawo ƙarshen ƙiƙakan da ke tsakanin saudi da kuma wato ƙawar turkiyya wato kata da ƙasashe makwabtanta jim kaɗan kafin ya tashi erdogan ya faɗa a tashan jirgin saman istanbul cewa ba wanda ke sha'awar ganin wannan rashin jituwa ya kawo yanzu ya ce fata dai shine wannan ziyarar tasa da zai kai ta zamo mai amfani ga duka sassan erdogan ya fara ziyarar tasu ce a birnin jidda inda ya tattauna da sarki salman bin abdulaziz da kuma yarima muhammad bin salman daga nan kuma shugaban na turkiyya zai wuce zuwa kuwait domin ya gana da sarki sheikh al-saba inda daga bisani kuma ya gana da sarkin kata sheikh tamir bin hamad al-thani saudi arabia masar haɗaɗɗen daular larabawa da bahrain sun katse dangantaka tsakaninsu da ƙasar ta kata yanzu haka dai sun kakaba makata takunkumi ta ƙasa da ta ruwa domin ko suna zargin ta da goya wa ayyukan ta'addanci da tsauran ra'ayi baya wanda hakan ke kawo yankin cikas sai dai kata ta sha musanta wannan zargi to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc 'Yan adawa a ƙasar Venezuela sun ba da sanarwar fara zanga-zangar kwanaki biyu cikin wannan satin domin tirsasa gwamnati ko kuma shugaba Nicolas Maduro ya soke zaben nan da ya guduri ne ranar talatin ga wannan wata domin zaben 'yan majalisa game da sabon tsarin mulkin ƙasar. Saka ce muna kira ga ɗokacin jama'ar ƙasar da ƙungiyoyi da su shiga cikin yajin aiki na sa'o'i 48 a ranar Laraba da Alhamis kamar yadda ɗan majalisar dokoki Simon kaldazila ke cewa. Kaldazila ya ce zanga-zangar za ta biyo bayan yajin aikin a ranar Juma'a inda za a buƙaci Maduro da ya soke wannan batun zaben a hukumance. Sai dai shugaban ya yi wato ƙememe duk da ƙaruwar zanga-zangar da ake a ƙasar ga wato da ma kiraye-kiraye daga sassan duniya daban-daban. yanzu haka dai majalisar dokokin amurka na nan na yunkurin sawa ƙasar rasha takunkumi game da rawar da ake zargin ta taka zaben shekarar 2016 sai dai abin da ba a sani ba shine ko shugaba trump zai sa wannan kuduri hannu sabon babban daraktan sadarwa na fadar white house anthony sakaramanci ya shaida wa gidan talabijin na cnn cewa su tambayi shugaba trump da kansa akan wannan batu ya ce ina tunanin shugaban zai yanke wannan hukuncin nan ba da jimawa ba ita ma sakataren yaɗa labarai na fadar white house sarah huckabee sanders ta shaida shaidawa kamfanin labarai na abc cewa fadar white house na goyon bayan majalisar akan wannan batu fitattun 'yan majalisar dokoki daga jam'iyyun biyu wato jam'iyyar democrat da na republican sun cima matsaya rana asabar wanda hakan zai hada da canje-canjen da shugaba trump yake nema ko kuma son yayi domin samun sauki daga wannan takunkuman da kan kasar ta rasha a waje ɗaya kuma sabon wakilin amurka na musamman a ƙasar ukraine ya faɗa jiya lahadi cewa ba kowa ne ke da alhakin mummunar faɗa da ake a gabashin ukraine ba illa ƙasar rasha Kad Volka wadda ma'aikatar harkokin waje ta nada a farkon wannan watan domin yin shawarwari kawo ƙarshen tashin hankali da kwashe sama da shekaru uku ana yi wadda kuma yi dalilin mutuwar mutane kusan dubu goma ya ziyarci ukraine kwana daya bayan tattaunawar da suka yi ta wayar tarho sa da shugabannin kasar ta ukraine da na rasha da jamus da kuma faransa ya ce wannan yaƙi ne ba da wasa ba mai tsananin gaske wadda yake buƙatar a gaggauta ganin an kawo sa volka yana magana ne a birnin lamaratok a birnin da ke yankin donetsk da wato yaƙi ya ɗaiɗaita Labaran duniya kenan gama maji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. tomadala madalla. Fadar shugaban Najeriya ta ba da sanarwar cewa wata tawagar jami'an ƙasar ta ziyarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wadda ke jinya a birnin Landar. sanarwar wacce kakakin shugaban kasar femi adesina ya rattaba a hannu ta ambaci gwamnan jihar imarocha sokorocha yana cewa da wannan ziyara da suka kai wa shugaban hakan ya kawo ƙarshen masana'antar ƙarerayi da ake ta yadawa dangane da lafiyar shugaba buhari tawagar wacce ta kunshi gwamnonin jihohin kaduna da nasarawa da kogi ciki har da ministoci da kuma shugaban jam'iyyar na ƙasa wato john oyegun ta ce abin da kawai ya rage wa shugaban kamin ya dawo shine likitoci su ba shi ikon yin haka sun ce shugaban yana bibiyan dukkan al'amura da ke faruwa a najeriya ganin irin tambayoyi da yake ta musu dangane da lamura da ke aukuwa a ƙasar Kafana ta ala sarkin dare da rana, shugaba Buhari Allah ka ba shi sauki. Rayuwa Manjo Janar Yakubu Usman mai ritaya wadda tsohon kwamanda a rundunar mayakan Najeriya yana marhabin lale da umarnin da babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya Manjo Janar Tukur Yusuf Bura ta yi bayan ranar Juma'a da ta gabata ga rundunar mayakan ƙasar cewa a kamo Abubakar Shigau shugaban Boko Haram a raye ko a mace cikin kwanaki arba'in ga abin da ya gaya Hassan Maina Kaina. kamar da na faɗa ne a kwanaki ina jin ko ya ji da na faɗa ne ko ya ne amma dai gaskiyanta shine idan kar aka samu aka kamo shi kawai ko da yake mun san din nan ba yau ake cewa an kama shi ba amma duk da haka idan dai aka samu aka kamo shi wannan shi kaudin ko na kan ta'adda ne da ne kaga su sake lali shin abu ne mai yiwuwa sojojin Najeriya su kamo shekau cikin wannan kwanaki tambayar kenan da na yi wa farfesa Al-Mustapha mustapha Osuji eh na yiwa ne saboda shi soja ne kuma ya san menene ya kakaki da bayanan sirri ya zo musu yayin da za su yi su zaman toci a cikin kama shi din domin duwan mai kaji ya ce a wasan jifa to tabbas ina ganin ya taka dutse domin ba haka ba ba zai ba da wannan umarni ba kila ke hango a ko wani sakaci da rundunar ta take ko ko wanda suke tafi da rundunar tasa to in har bayanan sirri domin shine babban abin da ko dan kowanne dan ta'adda yake shi akan bayanan sirri. Hafsan sojin saman Najeriya mai murabus Aliko 'Yar Rashid Harun tsohon jami'i ne a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya. abin da ake faɗa in information management a counter insurgency operation ba komai kamata a fito a faɗa ma jama'a ba kuma Nigerian Army ya kamata su san cewa fa ba komai ne da a fito a riga faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana arba'in zai kama a bakar shekau ba in akwai inda yake kuma sun san cewa akwai inda yake bai kamata mutane su sani ba sai sun kamo shi su ga mutane akan cewa an kamo shi na tambayi farfesa almustafa osiji ko baya jin wannan umarni da aka baiwa sojin najeriya na kamo abubakar shekau hakan ba zai sa shi shekau din ya tsere ba? To, ai bayanin sirrin da wajen guduwa in ka duba akwai rundunar haɗaka din nan da ƙasashe kusan guda biyar da suke bakin tafkin shafi da an yi amanna cewa bai wuce nan wuraren ba. Ba shakka bayanan sirrin da suke da shi kila ko ba su rundunar Najeriya ba wanda suke haure din za su iya kama shi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah. Su ma mazauna birnin Maiduguri sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan umarni da Janar Bura ta yi ya baiwa askarawansa, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. ganin wannan umarni kamar sabuwar abu ne ga al'umma da ganin cewa ba kasafai rundunar sojan ka ɗauki irin waɗannan mataki ba na ɗaukan wa'adi ko kuma kawo ƙarshen wani al'amura hakan yasa na tambayi al'ummar jihar borno musamman ma mazauna birnin maiduguri game da yadda suka ɗauki wannan umarni. Um, sunana malasan salisu to wannan lamarin da mu dai mun baro allah amma dai abu guda ɗaya da muka sani shine wato an sha faɗan cewa an kama shekau an kama shekau to ba san kuma wani shekau din bane kuma su a bakin su sojoji su muke jin cewa an kama shekau ko ko an kashe shekau to yanzu kuma an ce an bada kwana arba'in to mu kullum dai tunanin mu shine kawai Allah ya taimake mu wannan abubuwan ya kare kuma muna musu addu'a idan ma har shekau din ne na gaskiya to Allah ya bayyana shi sannan kuma a kama shi sunana malam Aliyu alhamdulillah kamar mu mutanen Borno mun sha wahala kuma har yanzu muna kan shan wahala an ce a kawo shi a kama shekwanan da kwana arba'in alhamdulillahi Allah ya tabbatar da wannan abin Allah ya sa shine za mu samu zaman lafiya a Borno State gabaki ɗaya ba ma Borno ba Najeriya gabaki ɗaya. Sunana Abubakar. To Allah sa dai shakkan da za a kama ɗin ya zama shine shakkau na karshe. don kullum sai ka ji an ce an kama shakkau an kashe shakkau amma tun da hafsan sojoji ya ba da go ahead akan cewa nan da kwana arba'in mu addu'an mu shine a kulli yomin Allah sa wannan bala'in da Allah ya saukar mana Allah ya kawo karshen sa a kama shi ko kuma shi da kanshi ya kawo kanshi mu samu salama daga wajen ubangiji wasu al'umman jihar Borno kenan rundunar ta kuma buƙaci jama'a da su gaba da samar masa da bayanai zai taimaka wajen kamo irin waɗannan yayan ƙungiyar Boko Haram ɗin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Har yanzu kan batun Boko Haram rahotanni daga jihar Adama sun bayyana cewa wani kwamandan maharba Garba Jimeta da wasu sun mutu sakamakon musaruta da 'yan bindigar Boko Haram ɗin a wani ƙauyen da ake kira Dagu a kan iyakar jihar adama da Borno. Wani da ya tsallake rijiya baya artabun ya gaya wa Ibrahim Abdulaziz abin da ya faru. a wani gari ana dago ana gumurzun wuta shi kwamandan mai suna bukar jimeta sai aka same shi da kuma umar da wani yaro ana ce musa yana can wurin wani gari ana ce kolamba kuma akwai yara guda biyu wani fulani ya baba da yaronsa su ma hatsarin ya fara da to wai kaman an yi musayan wuta ne domin wasu rahoton na cewa kaman yanka ake musu koyaya a'a musanyen wuta ne kaya kare kamar eh. shi komanda ya nuna akan cewa shi ba zai ja baya ba wayanda suka karayan sun ce wato tun da bamu da kaya mu tafi ce a ah, mu shaurara mu gani to garin haka kuma sai Allah ya yi karan kwana din bukar jimeta ya yi yaki a ko a ina ba a tabbacin nasara a kan bukar jimeta ba to koya maharba ke ji da wannan rashi na su bukar jimeta Alhaji Muhammad Usman Tola shine ma shugaban kungiyar maharba na John Arewa maso gabashin Najeriya to alhamdulillah sai a gode wa Allah da abun da Allah ya yi Allah abin godiya dole na kuma ya faru wajibi ne akan kowa. Mu a shirye muke har yanzu mu ba fashi muna kan bakanmu. Haila yau. Shugaban maharban ya ce duk da wannan sadaukar da rayukansu da suke yi a yanzu ba kulawa da su batun da ya ce kama kare lagon wasu 'yan sa kan. Wallahi a duk wannan abin yana faruwa ba ma samu taimako a bangaren gwamnati ko kaɗan sai dai muna roko ne a sa mana hannu a taimake mu a irin wannan al'amarin ya faru haka dole ne akwai iyali akwai kuma dole. Kawo yanzu ma dai tuni fa aka komo da gawakin su gida Gombe inda ko aka yi ma jana'izar su Ibrahim Abdulaziz Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda masu fafutukar karfafa demokradiyya suka yi yunkurin fassara tsarin mulkin ƙasar kamar yadda za ku ji ci gaban wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana. Bayar da gudunmuwa a yunkurin da 'yan takarda suka sa gaba domin karfafa demokradiyya a jamhuriyar Nijar shine babban dalilin da ya ba ma'aikatar fassara da bunƙasa harsuna CCL Nijar kwarin gwiwar haɗa kai da ƙungiyar ANC ta masanan doka. domin ba talaka damar morar 'yancin sanin abubuwan da ke kunshe cikin kundin tsarin mulki kamar yadda kundin constitution din da kansa ya yi tanadi in ji fatima sahabi daraktar ccl niger wajen kashi 80 cikin 100 na al'ummar niger ba su kware ba bisa ga su gano menene kundin tsarin mulki yake kumshe da shi kuma alhali cikin tsari na demokradiyya muke ya kamata a ce duk kowane ɗan ƙasa ya san menene kundin nan ya kumsa dan shi ne muka taimaka ga wannan kungiya ta masu kula da harakar kundin tsarin mulki muka tattauna da su suka ce sun raida. ba idan dokokin cikin gida bangarorin sun amince su gudanar da ayyukan fassarar dokokin ƙasa da ƙasa da Nijar ta rattabawa hannu. Shirin da shugaban kungiyar ANC Dr. Maina Bukar Karta ya ce zai cusa wa 'yan Nijar kishin kasa Kamar abin da ake ce ma Charte des Nations Unies ko kuma wani abin da ake ce ma Le Pacte na 66 da duka dai abubuwa da shahi demokradiyya wato bil'adama da duka sauran sauransu to za mu fassara su in mu Allahu a harshen Hausa a harshen zabarmanci kuma da harshen wato kanuri a yanzu bugu na farko. Ministan harkokin wajen Nijar Alhaji Ibrahim Yakuba da ke nuna farin cikinsa a game da wannan aiki ya bayyana cewa tabbatuwar aikin za ta ƙara cike wani babban gibi a game da tafiyar demokuraɗiyyar Nijar ta tsawon shekaru fiye da 20. Inda ana samu ne a ce tun lokacin da aka bada wannan umarni yau da shekara 20 da wani abu an yi shi, amma ko da in dai gyara ne ba makara, Allah ya sa da yanzu za a yi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti goma sha takwas na dare ku gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. har yanzu muna kan batun kisan gillar da ake zargin wasu 'yan kwamiti ko kuma 'yan banga sun yi ma wani matashi mai suna zayyano garba a garin jega da ke jihar kebbi najeriya a shirin da ya gabata kakakin shiya ta goma ta rundunar 'yan sanda mai headquarter a birnin sokoto sp gali na kamba ya yi mana bayanin yadda suka gudanar da bincike kan wannan lamari a bayan da mahaifin zayyanu alhaji garba faranshi ya kai musu kuka A bayan da suka gudanar da wannan bincike nasu ya ce sun mika takardun bincikensu da shawarwarinsu ga daraktan gabatar da ƙararraki a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi, wanda shine yake da hurumi na dubawa ya ga ko ya dace a gurfanar da waɗannan mutanen a gaban kotu ko kuma a'a. Idan kuma ya ga yin hakan ya dace shi wannan darekta wanda aka fi sani da dpp a takaice na jihar kebbi shi ne yake da hurumi na zana irin tuhumar da za a yi musu a kuma gabatar da su a gaban kotu. A bayanin da 'yan sanda suka yi sun ce sun gabatar da waɗannan mutane da ake tuhuma a gaban kotun majistare suna neman da kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare su ko kuma a je a tsare su a gidan kurkuku har kafin su 'yan sandan su kammala dukkan binciken da suke gudanarwa su kuma miƙa takarda gaban shi daraktan gabatar da kararriki na jihar Kebin wanda zai gurfanar da su a gaban kotu. To haka kwatsam wannan kotun majistare da take garin Jega sai ta bayar da belin mutanen, waɗanda a bayan fitowarsu a cewar mudassir Isa da ya kubuta da rai daga irin azabar da ta kashe Zayyanu sai suka shiga yi masa barazana cewar za su hallaka shi. Wannan al'amari na sakowa ko bayar da belin waɗanda ake tuhuma da kisan kai da kotun majistare ta jega ta yi shi yasa har mahaifin zayyanu yake zargin cewa watakila da hannun masarautar jega a wannan lamari duk da cewa alaƙar da kawai aka sani game da wannan batu da masarautar ita ce wurin da aka ɗauki waɗannan yara aka shigar da su aka gana musu azaba har aka kashe zayyano wato fadar sarkin jega sai dai kuma ya kamata a fahimci cewa wannan gida ne da sarki baya zama a ciki kuma bayanin da muka samu ma ya nuna cewar sarkin da ya gabata ma bai zauna cikin wannan gidan ba sai dai akwai mutane da suke zaune a cikin wannan gida. Sannan kuma a lokacin da Muda Suru yake bayanin abubuwan da suka faru, ya yi zargin cewa lokacin da ya gudu ya fito daga cikin zauren da aka tsare su aka musu azabar, ɗaya daga cikin mutanen da ya ce ya gani suna maganar fitar da gawar Zayyanu shine magaji, wato magajin garin Jega a bayanin nasa. kafin mu je ga cikakken bayanin da daraktan gabatar da kararraki ko dpp na ma'aikatar shari'a jihar kebbi kabir ali ya yi mana game da yadda ake ciki kan batun shari'ar waɗanda ake tuhuma da kashe ziyanu bari mu ji bayanin shi kansa magajin garin jega game da wannan zargi da aka yi musu sunana yahaya magajin garin jega to a ranka kai ne za a ce mutum na biyu a tsarin sarauta ta gidan sarkin kabin ga a halin yanzu sannan kana sane da kurfe ƙorafen da wasu bayan Allah suka yi dangane da rasuwar wani yaro da ake zargin ya rasu hannun wasu mutane da ake tunanin 'yan banga ne wanda uban a cikin zarge-zargen da ya zargin masarauta da cewa kamar tana da hannu wurin kisan wannan yaro me za ka ce dangane da wannan zargin da aka yi to da farko dai wayannan abubuwan da shi uban wannan yaro ya faɗi ya faɗi ne akan ra'ayin kanshi kuma ba mu mamaki saboda mun san yadda aka jawo shi ga jiki aka sa mai ra'ayi yan uba suka sa mai ra'ayi na shi sa masarauta game da wannan abin domin a bata mana sunan masarauta abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne wannan masarauta ba ta da sa hannu ga wannan abin amma yana iddia'in cewa da aka kama yaran su biyu a gidan sarki aka je aka rataye su aka kuma azabtashe su to ba gidan sarki tsohon gidan sarki ne ba inda sarki yake zaune ba domin ba wannan sarki ba ko sarkin da wannan sarki ya gada bai zauna wannan gida ba tun lokacin dodo babu wanda ya koma zama wannan gidan don haka ba gidan sarki ba tsohon gidan sarki ne na fada to me kai yan banga da su waɗanda ake zargi a ciki yan banga da suka je nan suka zauna a kan gidan ba sarki bai ciki akwai mutane da yawa da dama ciki shi a dalilin zaman yan banga wurin tunda yan banga yan unguwan ne ba su tambayi izinin kowa ba su yi ba sun dai san akwai dakuna wanda asafiya suka je suka shiga to kaga tunda aiki ne suke ma al'umma ba a korasu akwai mutane a gidan masu aure da dama akalla akwai daki ya kai 25 kowane daban-daban babu dan sarauta cikin gidan duka talakawa ne aka ba wurin eh, da matansu kowa da mata ne da ɗiya suna cikin wurin dalilin da ya sawo masarauta domin an cusa mai wannan ra'ayi su yan uba su samu biyan bukatarsu shi ne suka yi amfani da shi in ka ce yan uba su aka ke nufi yan uba kamar yan sarauta abokan jayayya saboda shi wannan ba allah shi wannan sarkin kabe ya nemi sarauta da yan uba sama ga su 35 daga cikinsu shi allah ya ba don haka ya gamu da kalubale na adawa kuma wannan adawa bata sa ya yi samu tasgaro ga jagoranci na mulkin shi ba to shi ne suke ganin yana za su su jawo su abubuwa su dushe to yanzu tun da wannan al'amarin ya zama haka kamar an musanta ko akwai wani mataki kenan da masarauta za ta ɗauka idan har ta ɗauka wannan bata suna ne za a yi mata kenan babu wani abu da masarauta za ta ɗauka ko abin da ya wannan suka yi mana babu abin da za mu yi musu illa mun basu ga Allah eh, magaji kana ɗaya daga cikin waɗanda shi ɗaya daga cikin yaran ya ambata na cewa ya ganka kana da farko akwai alaka tsakaninka ko masarauta da su waɗannan 'yan bangan da ake gani kamar yaren sarki ne kamar da shi ya yi ƙorafi babu wata alaka iyaka waɗannan 'yan banga da suke gani lalle unguwar mu suke sa'an na je da kai kaga distance ɗin da a tsakanin gidana da wurin gidan sarki ya za in taso da gidana karhe biyu ko karhe uku in zo in ban san abin da ke faruwa ba ga laluran matsalar yaran nan muna da taro na islamiyya na hito da safe zan zo gidan sarki mu je wajen taron islamiyya ne ga 'yan sanda sun gangara cikin gari lokacin ne muna nan wajen sarki aka bugo muna wai abin da ke faruwa a gari to a matsayin ku na shugabanni ko kuma me kuka yi ganin cewa rayuwa ta salwanta mun yi mashi uban yaron mun tausaya mishi na wannan abin sannan kuma mun gwada ma hukuma cewa wanda duk yayi lahi a sai a hukunta shi kuma hukuma ta kama yaran nan ta je ta tsare su kuma suna nan ana hukunta su kuma suna karkashin kotu har ila bisa yanzu suna on bail ɗaya daga cikin korafin da ya yi shine idan aka salwantar da rayuwa akan kama mutane kuma mahiya ba a cika ba da belin abin da ya shafi zargin kisan kai ba sai gashi ya ga an sako waɗannan wanda shi yasa yake ganin masarauta na da hannu wurin sako su ko kuma watakila rashin samun adalcinsa a kotu to gaskiya ni ban sani ba ya kamata ku tuntuɓi kotu ko hukumar shari'a to kamar da na faɗa can baya ranka ɗe kana cikin waɗanda shi ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ɗin ya ambaci sunanka a matsayin magaji cewa ga kana buga waya a lokacin da watakila abokin tafiyarsa ya zama babu me za ka ce kai kuma dangane da ambata sunanka watakila da aka yi menene hannunka a cikin wani lamari yanzu da ya hira da kuna ya ambata sunana amma gaba ɗai ga labari wanda ya basuwa tsakanin police station da cid da ig office babu inda ya mai ɗin sunana don haka yanzu da ya sako sunana ai ko ba a sako sunana ba aka sako sunan masarauta an sako ni menene watakila wani shari da zaka yi na karshe a cikin wannan badakala da ke faruwa dangane da kisan wannan bawan Allah to ba mu abin da za mu ce illa muna jimami shi wannan yaron da ya rasu Allah ya ji kanshi don haka babu abin da za mu je muna yi ma uwayen wannan yaron ta'aziyya Allah ya ji kanshi ya rahama shi mu kuma sunan mu da aka bata duk wanda ya mu riga mun bar shi ga Allah yahaya magajin garin jega kenan to kamar yadda na yi bayani daraktan gabatar da ƙararraki ko dpp na ma'aikatar shari'a ta jihar kebbi kabir ali ya yi cikakken bayani kan matsayin wannan batu na kisan zayyano har ma da batun bayar da belin waɗanda ake tuhumar da kotun majistare ta garin jega ta yi a lokacin da 'yan sanda suka gurfanar da su domin a kai su kurkuku a kulle. A shirinmu na gaba za ku ji cikakken bayanin inda aka kwana kan batun na kisan zayyano a madadin murtala faruk sanyin na ni ne naku ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya. muna da rahoto dangane da muhimmancin kare muhalli ganin irin ambaliyar ruwa da ake fuskanta daga gombe cikin shirinmu na hantsi yanzu karfe daya da kusan minti ashirin da takwas ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya shirya yin wani taron gaggawa yau litinin idan allah ya yarda domin tattaunawa a kan ƙaruwar tashe-tashen hankula tsakanin isra'ila da falasɗino isra'ila ta faɗa jiya lahadi cewa ta kaya mutane 25 cikin har da 'yan ƙungiyar hamas wanda aka imanin cewa sun taka rawa cikin wannan ta'asar fada ya kaure a ranar asabar cikin tsohon birnin kudus inda ɗan ruwan musulmi ke shiga suna ibada sai dai kuma a wuri ɗaya an kashe 'yan ƙasar jordan guda biyu aka ji wa wani ɗan isra'ila rauni a wani harbin da aka yi jiya lahadi a ofishin jakadancin ƙasar jordan da ke isra'ila sai dai kafofin jami'an tsaron ƙasar da ta jordan sun ki su ba da wani ƙarin haske game da wannan lamari haka su ma jami'an na isra'ila sai dai rahotanni sun bayyana cewa an ji wani ɗan ƙasar isra'ila ciwo kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ruwaito jiya lahadi shugaban ƙasar turkiya rajib tayyip erdogan ya sauka ƙasar saudi arabia domin ziyarar kwanaki biyu wanda ake sa ran ya tattauna da mahukuntan ƙasar domin ganin an kawo ƙarshen ƙiƙikan da ke tsakanin saudiya da kuma wato ƙawarta kawar turkiyya wato kata da ƙasashe makwabta jim kaɗan kafin ya tashi erdogan ya faɗa a tashar jirgin istanbul cewa ba wanda ke sha'awar ganin wannan To da lamun taka ma birki a nan masu haura da aka Allah kawo karshen shirin sai can da hanse za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku saurari Salu Garba da shirin da rashin ta yi. a kan bar arha mun na madadin ladan ibrahim ya wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma cibahiro diodo ne da ya kula da kin gabatar da shirye shirye da ma injiniya jan da ya rika masa a nan ne sahaba mamali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.